Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Al'ada ta namiji ko a Rasha ko a Canada ko a Australia ko a Najeriya ko a Ghana ta sa namiji baya halittarsa ba wanda zai ɗauki korafi ne je kai human rights commission ko ya je kai fida wurin su amina ko ya kai hizba ya je ce ai jiya ba bata bani dama mun yi rayuwa aure ba. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige shirin domin iyali ya fara nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata su ta fuskoki daban-daban. Idan kuna biye da mu, makon jiya Dr. Hadi ya fara bayani kan nau'ukan cin zarafin lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Mm, social shine shi ba zai iya hana ta alaƙoƙi ba social a yana nufin alaƙoƙi zamantakewar ɗan adam ko ba haka ba to ita ma tana iya cin zarafinsa ta hana shi alaƙa da ma 'ya'yan da ya haifa 'ya'yan da ta haifa da shi da ita ma yana kallo su fi karfinsa ita take gaya musu abin da za a yi a gidan shi bai isa ya faɗi yadda za a yi ba ai gashi nan barista amina ta faɗa ko ba haka ba za ta ɗora 'ya'yanta talla za ta iya hana su ma zuwa makaranta zata eh. hana su zuwa islamiyya za ta iya sa su ma su tafi su je su aikata wasu abubuwan ta koya musu karya da sauransu kuma yana gidan bai isa ya faɗi yadda za a yi a gidan ba duk muna yara ake yin programs ɗin dramomi a mm. gidan rediyon nta da rediyo kano aka zo ctv muke ta gani kullum ake magana akan wannan cin zarafi ne yana kallo bai isa da gidansa ba bai isa kuma ya sa ko ya hana ba cin zarafi ne mm. sai in ka kalle shi social sannan za a gane an dade ana cin zarafin maza mm. bi kenan emotional ko psychological in ta yi gum ta rufe bakinta saboda wani abu da ko shi ba haka take so ba ta takura zuciyarsa ta hana shi jin daɗi ta hana shi farin ciki ta kuntata masa duk abin da yake so emotionally sai ta ki duk abin da baya so emotionally sai ta yi al misali eh, akwai wanda ya kai ƙarar matarsa gurina shi ma don saboda wato wata alaka eh shi yana so ta sa hoda ta sa jambaki ta sa man lebe sannan in ta sa ina irin wani dan baki da ake zagaye leɓe nan da shi <laughs> yana wato in ba a sa ba hankalinsa tashi yake yi kamar zai saboda damne isa ba za a sa ba to <laughs> sai sai ta ki emotional torture ka fahimta mm. wannan sai ya hana shi sukuni ya hana shi farin ciki to an kawo wannan a cikin fassara emotional psychological ko kuma abin da baya so sai ta ƙi sai ta fita ba mayafi ko sai ta sa wasu kalar kaya sai yana kallo za ta fita yi juyin duniya kuma ba zai bai sai hana ta ba haka kuma za ta fita dan saboda ta gallaza wa zuciyarsa sai in ka kalle shi ta wani bangarorin tana sane mm. dama dan ta bata masa rai ta yi a cin zarafi ne shi tuna shi ma an ce emotionally mm. akwai fassarar da aka kawo tana yi zai ci zarafinta emotionally haka sannan sexually dama wannan kai tsaye an sani mm. duk ranar da ka ga namiji ya fito yi zage-zage yana saboda wani ya taba fitowa yana zage-zage na fito na, na, ji yana ta zage-zage na fito hmm. within neighborhood na ce me yace wallahi tallahi shi daga yau mace ko ko sadaka zai iya ga mace tana bara ba zai bata ba na ce me zafi ya ce kai dai bari kawai an ci zarafinsa <laughs> saboda kaga sexually dama wannan an saba mace ta takure zuciyar namiji ta bata masa rai ta cizguna masa ta hana shi zaman lafiya sannan financially ba ana magana ya hana ta kuɗin man shafa ya hana ta kuɗin jambaki ya hana ta kuɗin hmm. cefane hmm. kuɗin da za a biya mai jarka ruwa in ya kawo da sauransu ba to violence ɗin da yake faruwa a nan cin hmm. zarafin da yake faruwa a nan shine kai tsaye za ta miƙa hannu ya tafa mata albashinsa kai tsaye mm. za ta ce ya ciyo bashin abin da ba zai iya biya ba mm. kai tsaye za ta sa ya ɗauko kuɗin mai gidansa wanda za a zo a kama shi nan gaba mm. kai tsaye za ta sa shi ya je ya shiga harkoki da har kalloli don ya biya mata bukata kuma ya kawo abin kuma ba zai mori abin ba saboda haka idan shi ma haya ta da ya yi cin zarafi ne to da ta sa shi a cikin wannan financial torture din wato tashin hankalin kuɗin wanda za ka ga ka ɗauko yawa-yawa mutanen da suke yin harkoki za ka ga kuɗin da suke kashe shi suna kashe shi ne a relationship kamar su turawa suna cewa relationship saboda akwai dangantaka da take ma ba ta aure ba amma dai matar budurwar eh, kilakinsa dadiransa mm. zai zo ya kawo kuɗin dai in ya je ya yi roro ya ɗebo haka zai zo ya kawo mata za ga dai ita take yawan nan kuɗin kuma za ta sha kunu za ta kuntata zuciyarsa sai ya je ya yi wannan har kallolin ya zo ya kawo kuɗi to sai ka kalle su ta waɗannan tagogin sannan za ka fahimta za ka gane sauraro zai gane a ah, to ai an dade ma ana cin mata suna cin zarafin maza a rayuwar duniya eh to amma dakta um, wannan uh, dogon sharhi da kai har yanzu baka ansa tambayar mu ba shine cewa binciken ku me ya gano ƙari akan abin da aka faɗa ya sa duk da wannan balahirar da maza suke shiga ciki amma ɗazu ka ce is unreported and recorded ma'ana ba a adana bayanan abubuwan da suka faru na wannan abin ba kuma a ba da rahotonsu. Wato al'ada ta namiji ko a Rasha ko a kanada ko a Australia ko a nigeria ko a Ghana ta sa namiji ba a halittarsa ba wanda zai ɗauki ƙorafi ne je kai Human Rights Commission ko ya je kai fida wurin saba barista amina ko ya kai hizba ya je ce ai jiya ba ta bani dama mun yi rayuwa aure ba sai dai ya yi da abokanansa ni ma na faɗa a program ɗina kuma i stand to be corrected cewar na daga cikin sakarai sususu soko ga sorogo wanda zai ɗau ƙorafi ya je yana gayawa ko babasa ko higher authority ko kuma ya tafi national human rights commission ko ya tafi kotu ko kuma ya tafi fida ya je yana cewa ai matarsa jiya bata sa mai jambaki ba ransa ya ɓaci ni ma na faɗi wannan a programs ina ina ganin gaso rogo ne to kaga duk ire-irenmu suna ta faɗa kuma dama daga cikin al'adar muka fito to haka al'ada take har ma in a majalisar zama ne aka zo ana yi wani ya zo ya yi korafi a kan matarsa za a ga da daman ansoshin da za a samu shi kai da Allah yaushe ma za ka tsaya kana wani abin nan kawai kai mata kaza shi kenan ba za a tsaya wai ana shafarsa ana rarrashinsa a ji korafin a karba ba ma ada wannan lokacin da za a karbi shi uh, yasa yake unreported kuma on recorded babu shi har yanzu a rubuce mm. to um, mana shehu cin da abin nan ba a rubuta shi ba a adana bayanan abubuwan da suke faruwa amma yanzu ya zuwa yanzu mun gamsu daga mm. bayanan da suka bayyana cewa ana yi ka ce mana ɗazu mm. kuna samun ɗaya-ɗaya rahotanni ba duka ba wai waɗanda matakai kuke ɗauka idan aka zo muku hukumar kare hakimin adama cewa wani namiji an ci zarafin sai na. yana korafi an ci zarafinsa. To alhamdulillah kamar yadda ita hukumar kare haƙƙin adam take aiki akwai nau'in korafe-korafe da take kasa su akwai waɗanda take aiwatar da aiki kai tsaye da su akwai kuma waɗanda take tura wasu gurare wasu hukumomin ko kotuna da suke da alhakin gudanar da abubuwan da ya kamata. Uh, misali kama a wajen cin zarafin yamaci mace ta ci zarafin namiji ko a yanayi na aure uh, mukan duba mu gani wannan irin cin zarafin ne a ciki kuma sannan menene mafitar shi a wannan cin zarafin yanzu misali barin kawo wani misali guda ɗaya akwai wanda ya rugo a guje ci dan Allah da annabi yana son mu raba auren shi da wanci saboda kawai tana cin zarafin sa, cin zarafin kuma na zahiri dukansa take yi yawa kuma dan ya zo mana da alamu na duka har da yanka da sauransu to ya zo da wannan muka ce to ai kai wannan kai kake da hakkin da za ka iya cewa ba za ka iya zama da ita ba tunda igiyar tana hannun tunda igiyar tana hannunka amma saboda kamar yadda dakta ya faɗa wato saboda wannan psychological abin sai ya ce shi ba zai iya ba ba zai iya sakinta ba ba zai iya sakinta ba sai ce ne eh, sai muka ce to muka kira ta muka zauna to ke ga abu mai gidanki ga abin da ya ce ga abin da ya ce ta ce eh yana bata min rai ne in ya tashi ya san abin da yake yi min rai na ya ɓaci ni kuma gaskiya ba zan iya kyale ya ce muka ce to gashi baya son zama da kiya za a kenan ta ce to tunda baya son zama da ni ya sallame ni muka ce to kai ka sallame ta ce shi ba zai iya ba to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda nau'ukan cin zarafin ke shafar ma'aurata ta fuskoki daban-daban Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Hadi Musa masani akan yanayi da mazamantakewa al'umma da Alhaji Shehu Abdullahi daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano. Sai kuma barista Amina Umar Hussein mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.